Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Asabar 11 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A jihar Tennessee da ke Amurka mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar arkansas sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a yau asabar palestina sun gudanar da zaben kananan hukumomi a yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye a wani gwaji na dimokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya tare da wasu kungiyoyin mata masu fafutukar kare haƙoƙin biladama sun bayyana cewa lokaci ya yi da ya kamata kowa ya fito ya kare kansa sakamakon ci gaba da taɓarɓarewar harkokin tsaro a yankin arewacin Najeriya. ko ina babu zaman lafiya mutum an ce kai ya je gona ya tafi kasuwa an bi shi kasuwan an sace in ya kai ɗansa makaranta a bi shi a sace in ya zauna a gida a bi shi har gidan a je a kama idan ya kama hanya zai tafiya yanzu a sawa motar wuta a kama su a kona yan sanda da sojoji an zo an kare su akan a Najeriya ba sa yawon komai sai yawon kare manya wannan shine abin da yake mana ciwo muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaro a jihar maradin jamhuriyar nijar da taimakon takwarorin aikin sa a najeriya sun kama wasu mutane da ke safarar makamai muna kuma tafa da rahoto akan kokarin babban bankin najeriya na cbn na samar da kuɗi sama da naira biliyan bakwai ga manoma alkama a jihar bauchi kamar yadda muka saba a kowace rana asabar yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko Jama'a Assalamu alaikum ga cokun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Tennessee da ke Amurka mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar ba da agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin Amazon bayan da rufin sai rufta sakamakon guguwar an kuma ba da rahoton akalla mutum ɗaya ya mutu a jihar missouri yayin iska mai tsanani inda wasu ke kyauta zaton guguwar ce da ta ratsa tsakiyar yammaci da kudancin amurka daren jiya juma'a da kuma har zuwa safiyar yau asabar mai magana da yan hukumar ba da agajin gaggawa ta tanesi din filina ya ce an ba da rahoton mutuwar mutane biyu masu nasaba da guguwar a karamar hukumar lake An ba da rahoton mutuwa ta uku a karamar hukumar Obion da ke makwabtaka da ita. Lina ya ce ma'aikatar lafiya ta Tanisi ta tabbatar da mutuwar, amma babu wasu bayanai da aka fitar nan take. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana Liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya a wani bangare na ziyara da zai kai kasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand daga ranar tara zuwa sha bakwai ga watan Disamba. Sakatariyar harkokin wajen Birtaniya Liz Truss ce ta tarbi babban jami'in diplomasiyyar na Amurka a yammacin jiya Juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai. Rukunin kasashen bakwai ya kunshi kasashe mafi arziki a duniya waɗanda aka san su da suna ji 7 Blinken ya kuma gana jiya Juma'a da sabuwar ministar harkokin wajen Jamus Annalena Babok. 'yar siyasa daga jam'iyyar greens mai rajin kare muhalli tafiyar blinken wani bangare ne na kokarin amurka na ci gaba da haɗin gwiwa tare da kungiyar asean yayin da gwamnatin shugaba joe biden ke kokarin niyyar fara sabon tsarin tattalin arziki na indo-pacific a farkon 2022 labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Asabar Falasina sun gudanar da zaben ƙananan hukumomi a yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye a wani gwaji na dimokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba kuma cikin fushi shugaba Mahmud Abbas bayan da ya soke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara. Fiye da falisina dubu ɗari hudu ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a ƙananan hukumomi ɗari da hamsin da hudu da ke yammacin gabar kogin Jordan inda hukumomin Falasɗina suke da takaitaccen 'yancin gashin kai. Ana kuma yin zaben ƙananan hukumomin ne duk bayan shekaru hudu ko biyar. Ba gudanar da zaben a Gaza ba, inda ƙungiyar Hamas ke mulka da ta ƙauracewa zaben a daidai lokacin da ake samun baraka da jam'iyyar fata ta Abbas. Shugaban mai shekaru 86 ya ɗage zaben ƙananan hukumomin a manyan biranen yammacin kogin Jordan kamar Ramallah wanda ake iya kallo a matsayin ƙuri'ar raba gaddama ga mulkin Abbas. ma madalla kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. La'akari da yadda arewacin Najeriya ke cikin halin ha'ula'i sakamakon ci gaba da taɓarɓarewa harkokin tsaro da yankin ke fuskanta musamman a cikin sati biyun da suka gabata. Gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar tare da wasu ƙungiyoyin mata masu fafutukar kare haƙoƙin bil'adama sun bayyana cewa lokaci yayi da kowa ya kamata ya fito ya kare kansa. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. a cikin sati biyu da suka gabata a jihohin sokoto da zamfara kaduna da katsina har da jihar neja sun fuskanci matsalar hare-hare da aka kwatanta da mafi muni da kuma tashin hankali yadda aka kashe mata har da kananan yara lamarin daga manyan ƙungiyoyin arewacin najeriya karkashin jagorancin nastura ashish sharif suka buƙaci haɗa taron masu ruwa da tsaki daga yankin ciki har da mahara don kare kawunansu gwamnatin nan ba ta da wani shiri na musamman da za a ce tana yi domin kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda da 'yan boko haram don haka muke kallon cewar in ma wani yana kokwanto wannan abin da ya fara cikin sati biyu nan ya isa kowa ya gane cewar gwamnatin najeriya ta tabbata ikonta wato ya yi rauni kwarai da gaske to abin da yanzu muka shirya shine mun kirawo taro na gaggawa a nan abuja wanda za mu yi 21 ga wata na kwana biyu inda mun gayyaci manyan kungiyoyi na arewacin najeriya za a yi wannan taro a ƙarƙashin jagorancin profesa ango abdullahi inda za mu ba mutane dama ko kowa ibada shawarar ya yake kallon za a bullo wannan al'amari a arewacin Najeriya tun da dai ba zai yi mu bar rayuwar mu a hannun mutanen da suka nuna ba su damu da rayuwar mu ba su kan wasu kungiyoyin matan arewa masu fafutukan kare hakkin dan adam gangamin zaman dirshin suka fara a filin dandalin Unity Fountain da ke nan Abuja a jiya Juma'a inda suka ce ba za su bari ba har sai gwamnati ta nemo bakin zaren matsalar Zainab Ahmad na daga cikin matan mun fito ne a ƙarƙashin hashtag na Northern Lives Matter rayuwar dan arewa na da muhimmanci mun gaji da kisa bisan gillar da ake mana hashtag ku ceci rayuwarmu hashtag muna neman tsaro hashtag arewa jini na zuba a arewa mun dai fito yau kuma ba mu ce ga ranar da za mu daina fita ba kullum muna nan za mu yi zaman dirsha tun muna mu kaɗan har wasu za su shigo da suka san ciwon kawunan su su fito a yi yakin nan ita ma rahama abdulmajid ta yi ƙari da cewa ko ina babu zaman lafiya mutum an ce kai ya je gona ya tafi kasuwa an bi shi kasuwan an sace in ya kai ɗansa makaranta a bishi a sace in ya zauna a gida a bishi har gidan aje a kama idan ya kama hanya zai tafiya yanzu a sawa motar wuta a kama su a kona yan sanda da sojoji an zo an kare su akan a Najeriya ba sa yawon komai sai yawon kare manya ba sa kan hanyar talakawa su kare wannan shine abin da yake mana ciwo kuma insha Allah muna amfani da wannan damar muna kiran yan arewa akan cewa su fito kunsu da kwalkwatar su kan mu zauna a gida mu duk abin da zamu iya ba wani bata lokaci babu daukan makami babu sata babu gyaran bata gari gari mu ya da muka yarda da cewa arewa ce a zuciyarmu najeriya ce a zuciyarmu mu fito mu gyara ta da bakinmu kan batun gazawar gwamnati wajen daukar matakan da suka kamata a kwararre kan sha'anin tsaro a najeriya yahuza ahmad getso ya bayyana cewa ko da wannan lokaci ana samun abubuwa na yau da gobe abin da muka sani shine shugaban kasa malam muhammadu buhari ya bada umarnin duk wanda aka gani da makamin da bai dace da shi ba a dauki matakin da ya kamata a kan shi wato a kashe shi to tambayar mu anan shine wane ne baya aikin shi kuma me yasa ba a yi abin da ya kamata ba saboda haka idan gwamnati za ta tashi tsaye abin da muke kira a ɗauki ma'aikata waɗanda ake da su kuma a horar da su horarwa ta zamani sannan kuma a ɗauki matakin ba sani ba sabo akan duk wanda aka samu ya yi ɗan gwashe ko ya yi kinibibi ko ya yi munafunci saboda a yi abin nan da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro a halin da ake ciki dai 'yan najeriya da dama na da ra'ayin ɗaukar matakin tsare kawunan su idan har gwamnati ta ci gaba da gazawa wajen kare al'ummanta shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Yayin da samfurin Omicron na cutar coronavirus ke yaduwa a Afirka ta kudu, Dr. Omben Pillay yana ganin marasa lafiya da dama a rana amma baya tura kowa zuwa asibiti wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da shi tare da wasu likitoci da ƙwararru a fannin lafiya suke zargin cewa nau'in omicron da gaske tana haifar da cutar covid-19 mara tsanani fiye da delta duk da ana ganin tana yaduwa cikin sauri lai ya faɗa wa marasa lafiyarsa cewa suna iya maganin cutar a gida mafi yawancinsu suna warkewa a cikin kwanaki goma zuwa sha hudu lokacin da suke keɓe kansu in ji fly ya ce kuma a cikinsu har da tsofaffi marasa lafiya da kuma waɗanda suke da matsalolin rashin lafiya wanda zai iya sawa su zama suna da haɗarin kamuwa da rashin lafiya mai tsanani daga kamuwa da coronavirus a cikin makonni biyu tun lokacin da aka ba da rahoton samfurin omicron na farko a afirka ta kudu wasu likitoci sun ba da makamancin wannan labarin jiya juma'a guatemala ta buƙaci amurka da ta saka hannun jari a ƙasar da sauran wurare a tsakiyar amurka don bunƙasa ci gaba kuma ta yi kira da ɗauki matakan murƙushe ƙungiyoyin masu safarar mutane bayan da ɗimbin bakin haure suka mutu a wani haɗarin babbar motar ɗaukan kaya a mexico jami'ai daga guatemala da mexico sun yi alkawarin magance hanyoyin safarar mutane na ƙasa da ƙasa da suka ɗaura alhakin haɗarin na ranar alhamis da ta wuce wanda ya yi sanadin mutuwar mutane hamsin da biyar yawancinsu bakin hauren guatemala ne ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard ya ce an kafa wata kungiya mai zaman kanta ta yankin da za ta yaƙi hanyoyin safarar mutane da ta samu goyon bayan kasashen jamhuriyar dominican da ecuador da guatemala da honduras da mexico da nicaragua da kuma amurka kungiyar za ta bincika da ganowa da kuma gurfanar da shugabannin kungiyar da ke da alhaki na wannan bala'in rashin tausayi in ji ebrard ya faɗa a wani taron manema labarai da aka watsa ta talabijin a gaida muhammad baballa hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. jami'an tsaron jihar maradi da ke jamhuriyar Nijar da taimakon takwarorin aikinsu na najeriya sun kama wasu mutane da ke safarar makamai suna kai wa 'yan ta'adda a arewacin najeriya wakilan muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Jami'an tsaro na jihar Maradin jamhuriyar Nijar sun sarɗe waɗansu mutane da ke safarar makamai shigo a cikin gida ana tsallakawa da su zuwa arewacin tarayyar Najeriya. Ana baiwa 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane sai an ba su kuɗin fansa ko su abkawa jama'a ko gari babu gaira babu dalili. Gwamnan jihar maraɗi Shebu Abubakar tare da rakiyar mukarra rabansa da sarakunan gargajiya na wannan jihar da shugabannin rundunonin tsaro na jihar maradi da najeriya iyaka da jamhuriyar nijar sun je domin ganin waɗannan mutane goma sha biyu da aka dahike inda ya yi jawabi cewa da shi gwamnan jihar maradi kamar haka wannan mutanen da aka samu aka tsaida daga cikin wannan gungu ne na wanda suke shigar da makamai cikin ƙasa suna wucewa da su ana kai ga wannan maimai 'yan ta'adda da ke cikin najeriya suna shigowa cikin Nijar suna ɗaukan mutane ba su sakin su ce sai an ba da wata jiya sai an biya wasu kuɗi sannan su saki mutane kuma suna zauwa da wannan makaman suna sace-sace na dabbobi kuma suna ɗaukan matan mutane da yara bayan wannan in sun zo kahin su zo suna dubin wasu masu hannu da shuni kamar wasu 'yan kasuwa ko wasu mutane da aka nuna musu sai su zo su ɗauke su su yi garkuwa da su sai an ba da kuɗi sannan su saki wannan mutane wannan mutane da aka kama su ne ke kawo wa. makamai kuma ta hanyar su ce suke samun kartosai da duka sauran abubuwa na wanda ke taimaka musu bisa wannan ta'addancin da suke aikatawa nan wanda aka gabatar da su su sha biyu ne anket tana nan an ci gaba da ita saboda akwai wasu mutane da aka samu labarin su da yake mun samu taimako sosai na hannun abokan aikinmu da ke najeriya da wasu mutane da ake dubin a kama insha Allah an aza musu tarko nan da lokaci kaɗan ana dubin a kama su masu shigowa da maye maye makamai ta hanyar da kwaro da zandar da abala da mi kenan aka same su da shi yanzu an same su da kartusai na maye bindigogi da na kankanan makamai an same su da kudade shi ma alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati a jihar maradi muktar martin ari ya yi bayani kamar haka waɗanda kai wannan abu sun kun san da ku taimaka mana a a mai za mu kiran duka mutane da masu iko da sarakuna da wara hula da kowa da kowa kowa su hannu ne wanda duk ya ga wani a wani tabi'a wadda ba ta da kyau shi ba da labarin shi wanga abu a ci gaba da shi wanga abu zai bata mana kasa zai lalata mana kwanciyar hankali kai nan ba za mu yarda da shi ba kuma insha Allah zan ba gwamnati wanga labari ya kamata a ɗauki doka a tara kowa da kowa duk wannan aka kama da wanga abu za a yi mishi tsanani akan shari'a domin gobe ga a sake yin wata kuma wanga abin nan kuɗi son banza kai mutane ga ɗauka makamai suna sai da ana kashe yan shin wanga abin da kuma zuwa mai to gaskiya wanga amuriyar mu jira shi kuma ba za mu yarda da shi ba kuma mijiyar gaba ɗaya ba za ta yarda da shi ba wannan kuɗi na mutuwa ba a kuma su ƙasar ka kuma wanda duk ya ci su sai ya amaye su. ita dai wannan iyakar ta jihar katsinan tarayyar najeriya da ke iyaka da jihar maraɗin janguriyar nijar ta juma 'yan ta'adda masu sace mutane suna garkuwa da su sai an ba su kuɗin fansa suna abu jama'a babu gaira babu sabat haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya. Babban bankin kasar na CBN ya samar da kuɗi sama da naira biliyan bakwai ga manoman alkama domin noman rani a jihar Bauchi. Manoma dubu goma ne za su amfana daga shirin wanda ake sa ran zai taimaka a samu amfanin alkama cikin watanni uku masu zuwa. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. a jawabinsa na kaddamar da shirin a bauchi shugaban babban bankin najeriya cbn a bauchi malam haladu andaza idris ya yi karin haske kan manufar shirin noman alkamar da kuma inda aka dosa. A wannan shirin babban bankin Najeriya ta ga cewa kamfanin fulawoyin Najeriya da sun mutu. Abubuwa sun tsaya. Saboda haka me yake faruwa aka ce shigowa ake da alkama. Tunda komai shigowa ake da shi yana bukatar dala. Saboda dala tana da wahalar samu ya kamata a ce mu ma za mu iya noma alkaman nan. A da muna noma alkaman nan har fitarwa ake yi amma aka zo aka daina. So saboda da wannan haka din shi ya sa babban banki najeriya sai ta ce to ta sa wasu kuɗi a ƙasa wanda duk hekta ɗaya da za ka yi za a ba da dubu ɗari bakwai da saba'in sannan za a baka kayan eh, noma za a baka iri mai kyau an kawo mutane daga mexico da iri na sabon iri na eh, ita alkama din mutane don su noma don a samu mai bayarwa da wuri ba irin local wacce za ta ɗau lokaci so aka kawo su sati uku da suka wuce ma turawan suna nan sun zaga bauchi mun kai su sun zaga ƙananan hukumomi sun gaggan wurare bankin heritage bank da ke bauchi shine zai gudanar da raba kudaden wa manoman alkamar dr hayatu mustapha shine manajan bankin ya fayyace yadda rabon kudin zai kasance da kuma hanyar da za a bi wajen biyan rancen. ana magana za a kashe kuɗi kimanin biliyan biyar da miliyan ɗari takwas da yan kai. to ku banki ya za ku ku karɓi kuɗin ku ko kuma wanda ma ya gaza biyan wannan kuɗi. to na farko dai kowa akwai bibiyan ɗinsa kuma kowa ya shigo ta hannun kungiya ne na farko tukun na kungiyar ita banki ta fani sannan kuma akwai kuti contribution kuma amma wani akwai dan talala kaɗan domin wani lokaci idan ka tsawwala ba za ka iya bada bashin ba tunda ana sa taimaki talaka ne ita kanta central bank ta tsara da dan sauki ta maganan bada amfanin gonan ne ba ma kuɗi ba yanayin arrangement din abin da ya nuna bai ma kai rabin abinda da nake ganin suka noma gaba ɗaya ba shi ba a tattara a biya da shi akwai insurance a ciki akwai kuma shi a maganan arrangement din akwai kasada ko risk din da ita central bank ta dauka na wani adadi akwai kuma mu banki abin da muka dauka na wani adadi wannan shine yadda abin yake malam muhammad juli adamu shine shugaban kungiyar manoman alkama na jihar bauchi ya gargadi manoman da kada su ba da kunya kuma za su sa ido don ganin sun yi amfani da rancen ta hanyar da ake bukatar su da su yi sannan ya ci gaba da cewa kuma ina roƙon manoma kada su ba mu kunya kada mutum a yaudare shi ya karbi wannan kaya ya zaga mai sai yana gefe sayar da shi to ba da nufin mu bane ba kuma umarnin mu bane wanda muka gan shi duka to za mu ya daukan mataki a kansa sannan kuma duk wanda muka bashi kaya bayan kwana goma za mu je mu zaga mu ga ina ne gunda ya shukan idan ba mu ga shuka ba za mu bashi umarni ya dama da kamu abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahota To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. dawo lafiya ke kammala tattaunawa da alhaji usman shakiman zango kumasi shugaban kungiyar matukan adaidaita a birnin kumasin wanda yake mana bayani akan dalilan da yasa ake samun hatsarra tsakanin mambobin kungiyar shatima ya ce fasinjoji suna taimakawa ainihin wurin samun yawan hatsarin ababen hawa saboda ba sa la'akari da irin direbobi da suke dauka matsalar jiwa na fasinja ne wallahi kana ganin aka yi wuyan mutum maranci ake wuyan abin kaga yadda suke kokuwa duka yana ciki to mm. abin to bari mu duba akwai wata hukuma da ke kula da baku lansin ko kuma lansin ainihin adidi ta sau din ko kuma dai a'a haka kawai ne da mutum ya siyo keke kawai sai ya yi wankan tsarki ya fada akwai dba ne ba da ana baka lansin da kuma da insurance da da roadways ba duka ana baka duka shi ka biya amma ba sa gwajin shaye-shaye eh ai su rubda fa ina ganin ai wani wani yaro ma zaka kuma yara akwai masu da tsawa bayan fage su a shi za su dabogi wanda za su ba na kwarai ba amma ana ganewa to an gane dan sanda in ya kama su shi a shi wani abu sake su ka gani maimakon da ya abin gansu ne to kuna kukan gaya ma kwamanda batun karɓar na gurin ana sake yara idan an kama mai laifi. mun gaya mai ya fi so suri mataka ya ce kamar zai duba ya kira yaran ya musu magana ya musu magana ya gaya mana haka mun zazzauna da shi kan wannan abin to bari mu duba me shawararka me shawararka ta karshe game da ainihin ku da fasinjoji masu ɗauka da ma al'umman gari musamman a wannan lokaci da za a shiga lokacin da ake samun yawan hatsari na kirsimeti. To, shawara na abin da zan ce dai fasinja ka kula da kanka kada ka je ka jefa rayuwanka cikin hatsari domin tuka wannan mashin da kake gana da akwai manya masu hurhura da komai suna ciki kai ma ka dubi mutum wanda yake kasan wani ya mallaki hankali shi ba zai tukin ganganci da kai ba zai maka tukin ganganci sai ka shiga zai kai ka cikin kwanciyar hankali amma wai kana son sauri kana ɗaukan yawo yawo ba ruwan shi yanzu shi abubuwan maye shi ba ruwan shi ba kamar yadda na gaya maka nan to farko shi bai san shi mutum bane shi na karshe ya ci ciwo yake gane wani abu to ka gani mata ke ma ba mu matsala ba biya da maza su ne yaran suke so to ka gani to dai shawarar da za a ba su su yi hakuri domin komin daɗewa da za ta yi kan hanya dai ta je gida dai ta shiga mata babba ba na yaro ba mm. daɗewar shi kan hanya yana daɗewa ne saboda kiyayewa bai son ya tuki ganganci ya tabbatar by heart wanda bai kamata ba shi sa suke ganin dadewa amma duk da shi ne irin wannan tuki ba ta samun da hankali ba ba duk tuki za ka yi sannu a hankali ba a guje ba don ya samu hankali ba in an samu hatsari to wani ne zai gaba maka wani zai da ke kama ba ka ba da wuya samu hatsari hatsari gudun ya kawo shi madalla muna matukar godiya ga bakon namu Alhaji Usman Shattima shugaban kungiyar direbobin adidita a birnin Kumasi. Daga wannan gabar ne kuma shirin a dawo lafiya zai duba abubuwa da muka yi a baya masu kayatarwa a cikin wannan shekara. Wakilinmu a birnin Yamai Sulemin Muni Barma a baya ya tattauna da Alhaji Zakawan Attawu babban magatakarda ofishin ministan sufurin jamhuriyar Nijar akan yawan hatsarin ababen hawa da ake samu a kasar ga kuma jawabin nasa. E lalle mutane sun lura da kwanakin nan ana samun haɗurra na wannan kamfanoni masu zirga-zirga da walwalar jama'a. To kasan shi hatsari Allah na kawo shi kuma mutum shi ma yana jawo shi. To sai kasance da a yau babu wanda ya kuka kamar masu kamfanonin nan tunda kowane hatsari aka yi sai sun kire mu. komin dare su ce mu ai ga mota ta kwaɗi wuri kaza kuma ga yadda aka gaya musu ga abin da ya kawo hatsarin to mu wannan abu da sai mu ɗauka amma muna jiran sai hukumomi kamar shantarma da yake su kaɗai ne suke iya zuwa su je su gano abin da aka yi su rahoto kuma da intervention da eh, premier intervention kamar su zo su yi agaji na hari to su ne muke jira su kawo rahoton wannan rahoton da da ta kawo da shi ne muke aiki to kun san kwanaki inda kun lura ministan sufuri da walwalar jama'a da girma alma umaru kwanaki ya zagaya wa'ansu kamfanoni na na transportin ya zagaya ya ga yadda suke aiki to kuma yanzu zai yi da zagayawa ya je ga sauran da yawan na ɗan zagaya kadai sai ya ce to gara ya yi el muhawara shine aka zo aka yi taro da ministoci wajen guda biyar wanda su ma wannan abin ya shahe su hatsarin ya shahe su akwai ministan kasan kuɗi akwai ministan gyaran hanya akwai ministan cikin gida da ministan tsaron kasa to eh, yanzu da aka zo aka yi taro minista ya tambaya me yake ka duka wannan abubuwan da aka zo aka diba aka ga eh, eh, kowane bangare dai galahin shi sai mun sake to zai sa kwamiti kwamiti ne za ya sawa wanda za a zuwa ya nazari ya diba ya ga menene ke kawo wannan umar abasa kuma menene maganin wannan abu to madalla a nan ne kuma za mu ji aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a jin sashen hausa da muryar amurka baba ya ku makeri ne nake sallaba da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da Baba Yakubu Makeri. To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. A jihar Tennessee da ke Amurka mutane uku ne suka mutu a wani yanayi mai tsanani inda mutum ɗaya ya mutu kuma wasu da dama suka jikkata sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta tashi a gidan kula da tsofaffi a jihar Arkansas. Ma'aikatar ba da agajin gaggawa a kudancin jihar Illinois sun kai ɗauki kan rahotannin wasu ma'aikata da suka makale a ɗakin ajiye kaya na kamfanin amazon bayan da rufin sai rufta sakamakon guguwar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana liverpool domin ganawa da ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya a wani bangare na ziyara da zai kai kasashen indonesia da malaysia da kuma thailand daga ranar tara zuwa sha bakwai ga watan disamba sakatariyar harkokin wajen birtaniya liz truss ce ta tarbi babban jami'in diflomasiyan na amurka a yammacin jiya juma'a gabanin tattaunawar kwanaki biyu tsakanin rukunin ministocin harkokin waje na manyan kasashe bakwai a yau asabar palestina sun gudanar da zaben kananan hukumomi a yammacin gabar kogin jordan da isra'ila ta mamaye a wani gwaji na dimokuraɗiyya da ba kasafai aka saba gani ba kuma cikin fushi shugaba mahmud abbas bayan da ya soke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa da aka shirya yi da wuri a farkon wannan shekara fiye da falisdina dubu ɗari hudu ne suka cancanci kada ƙuri'a ga wakilai a ƙananan hukumomi ɗari da hamsin da hudu da ke yammacin gabar kogin jordan inda hukumomin falisdina suke da takaitaccen yancin gashin kai To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za mu sake kawo muku wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya Afan Buba Abuya da Hawa Abubakar Menangi murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Asabar 18 ga watan nan na Disamba a masallacin shagon goro da ke Gombe. Allah ya kai mu ya kuma sanya alheri amen. Yanzu a madadin Muhammad baban lahafis da Hailu Haili wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.